da ke na cikin garin katsina a wannan safiya ta laraba yau muna sha uku ga watan sha'ban hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama 1443 wanda kuma yake daidai da sha shida ga watan uku miladiya ta 2022 a wannan majalisi da muke karatu cikin wannan littafi mai suna at-tawdih wal bayan li shajaratil iman wallafar sheikh abdurrahman ibn nasir sa'adi rahimahullahu ta'ala wannan shine darasinmu na biyar a wannan littafi a yi haƙuri da tsaiko da aka samu saboda wani uzuri da yafi fi mu mala na cewa waka zalikal imanu bi jami'in rasuli salawatullahi wasalamu alaihim wa ma wusifu bihi fil kitabi was sunnati min al-awsaf al-hamidati kullu zalika min usulil iman nan, imani da dukkanin manzanni salawatullahi wasalamu alai Allah ya ƙara tsira da aminci gare su wa ma wusifu bihi fil kitabi was da abinda aka sifanta su da shi a cikin alkur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam min al daga sifofi masu kyau abin yabo kullu zalika min usulil iman duk waɗannan suna daga cikin tushen imani wato cikin bayanin da yake yi na warwara akan me ake nufi da imani daga cikin abinda imani ya kunsa wato wani rukuni daga cikin rukunan imani shine imani da manzannin Allah imani da cewa akwai wasu mutane da Allah subhanahu wataala yake zaba a cikin bayinsa yake aiko su Allahu yastafi min mala'ikati, rusulan wa min annas Allah yana zabar manzanni daga cikin mala'iku yana zabar manzanni daga cikin mutane bawa yarda cewa akwai wasu zababbu da Allah subhanahu wataala ya zabo daga cikin mutane wanda yake aiko su zuwa ga duniya domin su yi wa mutane gargadi rusulan na wa munzirin لئلا يكون للناس حجة على الله لئلا يكون للناس حجة على الله بعد الرسل منزني masu gargadi ne masu bishara mubashiri na masu bishara ne wa munziri don kada zanto mutane suna da wata hujja da za su gaya wa Allah rana gobe kiyama bayan aiko musu da manzanni saboda haka manzanni Allah subhanahu wata'ala yana aiko su ne domin su yi bushara da cewa duk wani wanda zai bi Allah sakamakonsa gidan aljanna wanda kuma zai saba wa Allah ya bijire masa sakamakonsa wuta وما نرسل وما illa المرسلين الا wa munzari. Allah ce ba ma aiko da manzanni sai dan su zanto mubashirina masu albishir ne wa munzirina kuma masu gargaɗi ne wannan yana daga cikin rahama ta ubangiji wata wata'ala ga bayansa bai bar su haka nan sakakai ba ba tare da ya aiko musu manzanni ba ba zai kama su da laifin da ba su san hukuncinsa ba sai ya aiko da manzanni su manzannin nan su za su isar da saƙon da ubangiji su wani wata'ala yake nema daga wajen bayansa ubangiji su hana wata'ala ya halaka wata al'umma sai bayan ya aiko mata da manzanni amma kunna mu'azzabi na hatta na ba'atha rasula ba ma yi ma wasu azaba sai mun aiko da manzo to haka nan ubangiji subhanahu wataala ya zabe su ya aika su cikin kowace al'umma da aka yi a bayan ƙasa wa in min ummatin illa khala fiha nadhir wa li kulli had Allah ce babu wata al'umma face mai gargadi ya bita ya zo ya zo musu babu su mutane face sun samu mai musu mai shiryar da su mai musu wa'azi to dole bawa yi imani da wannan cewa ubangiji subhanahu wataala yi wannan rahamar ga bayansa ya aiko da manzanni domin su yanke su yanke wa dan adam uzuri ba shi da abin da zai faɗa wa Allah kuma bayan aiko da manzanni da isar da sako da suka yi babu wani manzo da aka aiko shi ya ɓoye abin da Allah ya aiko shi da shi alladhina yuballighuna llah sun zanto masu isar da sakon Allah ne don haka babu wani manzo da Allah subhanahu wataala ya aiko shi ya kuma boye wa mutanensa abinda Allah ya aiko shi da shi don haka wannan saƙo shine yake yanke hujja ga dukkan wani bil'adama a bayan ƙasa da zarar saƙon nan ya je masa to hujjar Allah ta tsayo a kansa manzannin nan sun sifantu da sifofi kyawawa sun sifantu da sifar amana babu wani manzo wanda Allah subhanahu wata'ala ya aiko shi ya ci amanar mutanensa sun sifantu da sifar gaskiya babu wani manzo da Allah subhanahu wata'ala ya aiko shi ya zanto mai ƙarya ya faɗa wa mutanensa ƙarya Allah subhanahu wata'ala ya sifanta annabi Ismail alaihi salam da cewa kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya ya kasance mai gaskiyar alkawari ya sifanta annabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya ya kasance mai gaskiya ne mai yawan gaskiya ne kuma annabin Allah saboda ka annabawan Allah sun sifantu da sifar gaskiya masu gaskiya ne ba masu cin amana ba masu tausayi ne masu san al'ummarsu ne farkon manzo da Allah ya aiko a bayan ƙasa shi ne annabi Nuhu alaihi salam kamar yadda ya zo cikin hadisi a cikin sayar Bukhari annabi salam salam ya ce wa kana Nuhu awwalar rusul da hadisin shafa'a cike ake cewa annabi nuhu alaihi salam wa anta awwalur rusul kai ne farkon manzanni kai ne farkon manzan da Allah ya aiko a bayan ƙasa kuma Allah subhanahu wataala ya cike manzanci da annabci da annabi sallallahu alaihi wasallama ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama bai zanto zanto uba ga ɗaya da cikin mazajenku ba walakin rasulallah sai dai ya zanto manzan allah ne wa khataman nabiyyi da kuma cika makin annabawa nabi ce la ya ba'di babu annabi a bayana aka sifanta annabi sallallahu alaihi wa alihi da cewa cika makin annabawa ne ba a ce cika makin manzanni ba saboda dukkan wani manzo annabi ne amma ba dukkan annabi yake manzo ba inda an ce cika makin manzanni ne to da wani sai ya ce shi bai ce shi manzo ba ne shi annabi ne wani sai ya fito ce shi annabi ne ba manzo ba to sai aka ce walakin rasulallahi sai aka ce wa khataman nabiyina haka nan ya ce la nabiyya bai ce la rasula ba la nabiyya ba'di wanda duk bai zama annabi ba to ba zai zama manzo ba don haka idan aka ce babu wani annabi kaga ba za a samu manzo ba to dole bawa ya yi imani da wannan kuma ya imani da cewa akwai wasu ɗaiɗaiku daga cikinsu da Allah subhanahu wataala ya bada labarinsu ya faɗi sunayensu a cikin alƙur'aninsa akwai kuma waɗanda bai faɗi sunayensu ba bai ba mu labarinsu ba rusulan قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك cikin manzanni akwai wanda muka baka labari akwai waɗanda kuma ba baka su ba don haka akwai wadanda Allah ya bada su a cikin alkur'ani irin su annabi nuhu alaihi salam irin su annabi hud annabi salih annabi shu'aib annabi musa nabi ibrahim ya yaqub da sauransu duk waɗannan labaransu sun zo a cikin alkur'ani allah ya ambace su to dole mutum ya yi imani da su ya yarda cewa manzannin allah ne annabawan allah ne manzannin sa akwai waɗanda ba a faɗe su ba suna nan da dama da allah ya aiko ba mu san sunayen su ba amma mun yarda cewa allah ya aiko musu domin ya ce wa in min ummatin illa khala fiha nazir babu wata al'umma face sai da mai gargadi ya bi ta ciki ya zo musu saboda haka kowace al'umma Allah ya aiko musu da manzanni wanda suka isar da wannan saƙon da Allah subhanahu wataala ya ba su to imani da wannan yana daga cikin imani yana cikin wato tushen imani idan mutum ya yi imani da wasu manzanni ya karyata wasu ko da guda ɗaya ya ƙaryata to ya rushe wannan tushe na imani gaba ɗaya allah baya karɓar rarraba manzanninsa la bai na ahadi mai rasule ba ma rarraba wasu daga ciki wato ɗaya daga cikin manzanninsa ware wani mu ce ba yarda da shi ba shi ya sa imanin yahudu bai cika ba haka ne imanin nasara ma bai cika ba imanin yahudu waɗanda suka yarda da dukkan manzannin da Allah ya aiko amma ba su yarda da annabi isa ba ba su yarda da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ba waɗanda ba muminai ba ne haka nan nasara wanda suka yadda da dukkanin annabawa da Allah ya aiko amma ba su yadda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a matsayin manzo waɗannan ma ba ba ne. sai ya zanto sun yi imani da dukkanin annabawan Allah kamar yadda mu'mine suka yi amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusuli la bai na ahadi min rusulihi manzo yayi imani haka nan mu'mine ma sun yi imani kowannensu ya yayi imani da Allah da mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa ba ma rarrabewa tsakanin ɗaya daga cikin manzanninsa to shi ne shi shike daga cikin shika-shikan imani shi yasa ya ce anan kullu ha min usulil iman wane duka yana cikin usulil iman tushen imani yana cikin rukunnan imani يتي كما أن من أعظم أصول الإيمان الاعتراف بانفراد الله بالوحدانية والألوهية وعبادة الله وحده لا شريك له وإخلاص الدين لله والقيام بشرائع الإسلام الظاهرة وحقائقه الباطنة كل هذا من أصول الإيمان يتي كما يدعنا لك تشكم في جرما تشاشكين إيماني الاعتراف بانفراد الله بالوحدانية wato yarda da cewa ubangiji subhanahu wata'ala shi ɗaya ne tilo shi ɗaya ne ƙwal a cikin sifofinsa da sunayensa da ayyukansa babu wani wanda yake sifantuwa da sifar Allah ko ya sifantu da sunan Allah ko ya sifantu da aikinsa ba shi da kini ba shi da wanda yake tamka da shi walam ya kullahu kufuwan ahad ba shi da wani wanda yake tamka da shi hal ta'lamu lahu samiyya shin ka san cewa yana da wanda yake da shi laysa ka mithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir babu wani abu da yayi kama da shi shine kuma mai ji mai gani saboda ka ubangiji subhanahu wata'ala ɗaya ne tilo a cikin dukkan sifofinsa shi kadai ne a cikin sunayensa shi kadai ne a ayyukansa dole mutum ya yi imani da wannan shi ne tauhid tauhidullahi tauhidul asma'i wa sifat da tauhidul nan hakanan wal uluhiyya da tauhidul uluhiyya cewa ubangiji subhanahu wata'ala shi kaɗai ne ya cancanta a bauta masa babu wani abun bauta da gaskiya sai shi shi ne na gaskiya duk wani abu da ake bauta ba na gaskiya ba ne zalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir Allah subhanahu wata'ala shine na gaskiya duk abinda da suke bautawa ba shi ba ƙarya ne sauraka shi kaɗai ne ya cancanci a bauta masa shi ne kuma ya zanto wajibi ga bawa ya bauta masa ya bauta masa da abinda ubangiji subhanahu wata'ala ya shar'anta masa na bauta ta hanyar manzanninsa abinda Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta masa ya bauta masa da shi qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin kace da sallata da yankana da rayuwata da mutuwata duka na Allah ne ba shi da abokin tarayya da wannan aka umarce ni kuma ni ne farkon masu mi ƙauya dole ba wa ya mi ƙauya yadda cewa ubangiji su hana wata'ala shi kaɗai ne ya cancanci abauta masa kuma halaktul jinna wal'insa illali ya gudu ma uridu min riskin kuma uridu an yi ta'imun inda Allah huwar razzaku zulkuwa tilmatin Allah ce ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ban halicci mutane aljanu da mutane ba sai dan su bauta ba. ma uridu minhum min rizqin bana buƙatar wani arziki daga wajensu bana buƙatar su taimaka min su ciyar da ni su biya min buƙatata bana buƙatar su ciyar da ni wa huwa yut'imu wa la yut'am shine yake ciyarwa ba shi yake ciyarwa ba ma'ana ba ya da bukata da gurin kowa ya an nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid ya ku mutane ku kuke da bukatuwa gurin Allah Allah mai cikakkiyar wadata ne yabo. don haka haƙƙi ne na ubangiji subhanahu wata'ala bayansa su bauta masa shi kadai kada su haɗa kowa da shi shi yasa ya zo a cikin hadisin mu'az ibn jabal lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauko shi a bayan abin hawansa yake ce da shi a tadri ma haqqullahi ala al-ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah shin ka san haƙƙin Allah akan bayansa kuma ka san haƙƙin bayi akan ubangijin su yace Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa ne suka sani قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا haƙƙin Allah a kan bayansa su bauta masa kada su haɗa kowa da shi wa haƙƙul ibadi ala Allah an yudkhila man la yushriku bihi shay'an janna haƙƙin kuma bayi ga Allah subhanahu wata'ala ya shigar da wanda duk baya mutu baya shirka ya shigar da shi janna. saboda haka hakkin Allah ne a kanmu da zai tambaye mu a kansa shin mun bauta masa ko ba bauta masa ba falanas alannan lalzina ursula ilaihim walanas alannan mursali falanakusan na alaihim bi ilmin wa makunna zaibi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce tabbas haƙiƙa sai mun tambayi waɗanda aka yi wa aiki da waɗanda aka aiko sai an tambaye mu mu da aka aiko mana manzanni sai kuma su ma an tambayi manzannin saboda haka haƙƙin ubangiji subhanahu wata'ala abin tambaya ne a ranar gobe kiyama bawa ya bauta wa Allah ko bai bauta masa ba saboda haka wanda ita ce manufar samuwar mu a bayan ƙasa shine mu sanya yaya bautar Allah take ko bauta masa babu wani lokaci da ɗan adam yake wofinta daga bautar Allah a kowane yanayi cikin bautar Allah yake domin bautar Allah shi ne ya bi umarninsa ya guje wa hannunsa a cikin kowane irin ɓangare na rayuwar ɗan adam akwai umarnin Allah da hannunsa akwai abin da Allah ya yarje masa akwai abinda Allah ya hana shi kula da wannan dokar da wannan ka'idar shi ne bautar Allah saboda haka kaga ashe bautar Allah ba ta kaita a cikin masallaci kadai ba bautar Allah ta shafi kowane bangare na rayuwarka a cikin masallaci ne a wajen masallaci a cikin gidanka a kasuwarka tare da yan uwanka tare da waɗanda ba ba san su ba tare da masoyanka ko makiyanka a halin zaman lafiya ake ko a halin yaki a kowane yanayi dan adam yake rayuwa dole akwai dokokin Allah kewaye da shi da dole sai ya kiyaye su <clears throat> bai kiyaye waɗannan dokar ba to ba zai zanto mai bautar Allah yadda ya cancanta ya bauta masa ba bai zanto mai bautar Allah yadda ya cancanta ya bauta masa ba to wannan yana daga cikin shika-shikan imani bautar Allah shi kadai wa ikhlasar dini lillah da tsantsance addinin ga Allah subhanahu wa ta'ala ya bauta wa Allah ya zanto kuma yana bautar Allah ne kadai yana yi don shi ba yana yi don wata wanufa daban ba wa ma'umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahuddin Shi ba umarce su ba sai da su bauta wa Allah suna masu tsantsanta addini gare shi wal qiyama bi sha'airil islam bi shara'il islam wa sannan da tsayawa da shari'u na musulunci na zahiri da kuma haƙiƙu na musulunci na baɗini wato aiki da musulunci na zahiri abubuwan da ubangiji su subhanahu wataala ya shar'anta maka a zahiri irin su sallah irin su azumi irin su zakka aikin hajji irin gaskiya a cikin mu'amalarka gujewa haram neman halal da abubuwa waɗanda suke a zahiri wanda in kana yi kowa zai san kana yi su ne shari'u na zahiri waɗanda suka shafi ayyukan gaɓoɓi wanda za ka yi da hannunka da jikinka da kuma haƙa'iƙihil hilbatina, abubuwa ayyukan da suke na haƙiƙa na ɓoye waɗanda Allah subhanahu wata'ala shi yake tsinkaye a kansu irin san Allah subhanahu wata'ala da san manzansa wannan ibada ce amma a zuci take ba a sanin tabbacinta sai dai alamominta amma daga zuciya take ba za ka iya cewa ba baya san manzan Allah ko ware yana san manzan Allah kawai daga ganin fuskarsa ba tare da <clears throat> samun wani tabbaci daga Allah da manzansa ba na'am san Allah da manzansa suna da alamomi amma akan iya samun alamomin kuma ya zanto ba da gaske ba ne kamar aiki yukan munafukai yukan munafukai na zahiri sun yi kama da na muminai amma kuma a zuciyarsu ba da gaske suke ba to san Allah da manzansa wanda wani abu ne daga cikin a'malul kulub ayyuka na zuciya kamar tawakkali dogaro ga Allah subhanahu wataala shi kadai Allah ce wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamut ka dogara ga wannan mai ran da baya mutuwa shine Allah wa ala allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin ku dogara ga Allah in kun kasance mu'mini ku dogara ga Allah shi kadai in kun kasance mu'mini ala allahi tawakkalna ga Allah kadai muka dogara wa abudhu wa tawakkal alai ka bauta wa Allah ka dogara gare shi dogaro ga Allah subhanahu wataala aiki ne daga cikin ayyukan gabobi ayyukan zukata ba aiki ne da yake fitowa a zahiri ba sai dai wata alama sa ta bayyana amma asalinsa daga zuciyake haka nan kyakkyawan fata gurin Allah subhanahu wataala da sa rai da sa kwaɗayi yad'una rabbahum khawfan wa tama'a suna bautawa Allah cikin tsoro da kuma kwadayi wa yarjuna rahmata rabbih wa yakhafuna 'adhabah suna fatan samun rahmar ubangijinsu suna kuma tsoron azabarsa ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azaba suna fatan samun rahmar ubangiji saboda ka arraja yana daga cikin ayyuka na zukata wanda tushensa shine tushensa daga zuciya yake ka ji cewa ayyukan da kake yi kana fatan Allah ya karba kuma kana fatan ya maka kyakkyawan sakamako a kansa haka nan tsoron Allah jin tsoronsa da jin tsoron azabarsa wannan shi ma yana daga cikin yana daga cikin ayyuka na zukata wanda bawa wanda yake yi na bautar Allah subhanahu wataala ta'ala, asir ma Allah ka zanto mai gaskiya tare da Allah ka zanto cikin mu'amalolinka da mutane kana yin su don Allah daga zuci dukkan waɗannan ayyuka ne daga cikin amalul kulo. to duk waɗannan kuma suna daga cikin imani sauraka duk wani abu da bawa zai aikata a zahiri ko a baɗini na bautar Allah subhanahu wata'ala wannan wani ɓangare ne na imaninsa shi yasa ya ce kullu haza min usulil iman duk waɗannan suna daga cikin shika-shikai imani saboda ka kaga ashe idan aka ce imani ko aka ce mumini ba ana nufin kawai wani abu da ya furta daga bakinsa ba shi kenan ya zama mumini a'a dole ne imanin nan nasa yana buƙatar wasu abubuwa da dama da suka shafi imaninsa da Allah suka shafi imaninsa da mala'ikun Allah suka shafi imaninsa da littattafai da manzanni da ranar lahira da ƙaddara mai kyau ko da kyau suka shafi dukkan wasu ayyuka da yake yi na zahiri da na baɗi ne sauraka kalmar imani ba tana nufin kawai mutum ya furta da bakinsa ba ko kuma kawai ya aikata da gaɓoɓinsa ba dole sai abin ya samo tushe daga zuciya sannan harshe ya furta sannan gaɓoɓi sun aikata shine abinda suke cewa amalul kalbi wal lisani wal ko qawlun bil kalbi wa nutkun bil lisani wa amalun bil jawarih mutum ya ƙudurce a zuciya ya furta da baki sana kuma a a aikace na aikatawa wannan shi ake cewa imani don haka aka ce mumini zai shiga aljanna ana nufin wanda ya yi ayyuka na imani wanda su ne irin waɗannan shi ya sa ce wali haza rattaballahu alal imani da kolal jannati wanda ja ta minan nar saboda haka ne Allah subhanahu wata'ala ya rattaba wa imani cewa shi ne sababin shiga aljanna kuma shi ne sababin tsira daga wuta ce wanda ya yi imani shi ne ɗan aljanna Shi ne kuma zai kubuta daga shiga wuta saboda in aka ce yi imani ana nufin ya zo da waɗannan abubuwa duka da muke ambata Allah ce inna Allah yudkhilu alladhina amanu wa amilus salihati jannatin ta jirimin tahti al-anhar inna Allah yaf'alu ma yurid Allah yana shigar da waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka na ƙwarai gidajen aljanna Allah yana aikata abin da ya ga dama inna Allah yudkhilu alladhina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al-anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'an wa libasuhum fiha harir saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya sharɗanta shiga ya wa mai shiga aljanna ya zama mumini wanda ya aiki na kwarai innal ladhina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula Allah ce lalle waɗanda suka yi imani suka kuma yi ayyuka na ƙwarai waɗannan gidajen aljanna su ne wuraren saukarsu su ne masaukansu to kaga a duka waɗannan ayoyi da ba wasu daga cikin ayoyin alkur'ani da dama sun nuna cewa mai shiga aljanna shine mai imani mai aiki na kwarai saboda in aka ce imani kuma ga shi abubuwan da aka ambata a ayoyin mu ga ubangiji subhanahu wataala ya nuna cewa akwai aiki na kwarai da kuma akwai imani da aiki na kwarai wannan atafin shine ake kira adaful al-khas al in aka ce imani ayyuka na kwarai duk sun shiga dukkan wani aiki na kwarai ya shiga sallarka ta shiga azuminka ya shiga da aka ce wane mumini ne ana nufin wane mai sallah ne mai azumi mai zakka da sauransu shi shine asali shi ya sa Allah subhanahu wataala da yake maganar sallah aka yi maganar canza alƙibla daga kallon Baitul Maqdis aka da ana kallon Ka'aba wasu daga cikin sahabbai sai suka suke tambaya game da waɗanda suka riga suka mutu kafin a canza alƙibla daga baitul maqdis zuwa ka'aba yaya sallar su kenan da suka yi sun yi salloli amma suna kallon baitul maqdis ba su samu yin sallah zuwa ka'aba ba to yaya ayyukansu sallolinsu Allah ya tashi ba da ansa sai ce ma kana Allahu li imanakum ai Allah bai zanto wanda zai tozarta imaninku ba kaga anan imaninku ana nufin sallarku aka kirawo sallah da sunan imani saboda tana daga ciki to yayin da Allah subhanahu wata'ala yake maganar imani kuma ya haɗo da maganar ayyuka na kwarai, wannan shine a fito da wani abu daga cikin ɗan uwansa a ambace shi daban duk da yana ciki kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala yake maganar lailatul qadri inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf shahr tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha malaikatu war والروح fiha kaga malaiku sun kunshi annabi mala'ika jibril da duka mala'iku amma kuma sai aka ambaci jibrilu bayan ambaci mala'iku duk da yana cikinsu man kana aduwan lillahi wa mala'ikatihi ya ce wa jibrila wa mikala bayan mala'iku kuma ka ce wa jibrila wa mikala duk da cewa jibrilu da mika'ilu suna cikin mala'iku to haka nan a tsafin ambatan al'amalus salih bayan imani wannan ba yana nuna cewa aiki na kwarai baya cikin imani ba a yana ciki to nan dai Allah malam yana cewa wali hadha rattaba ala al-imani dukhul al-jannati wan najata min an-nar ba wanda zai kubuta daga shiga wuta sai wanda ya imani Allah yana cewa wal 'asr innal insana lafi khusr sai illa alladhina amanu wa 'amilus salihat tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr Allah ce dukkan wani ɗan adam cikin asara yake asararre ne sai waɗanda suka yi imani kuma suka yi ayyuka na ƙwarai shi kaga imani da aiki na ƙwarai su ne kaɗai abin da zai tsamo da mutum daga cikin asara shi ne mafi girman asara kuma shi ne asarar lahira warattaba alaihi ridwanahu wal falaha ubangiji subhanahu wata'ala ya rattaba yardarsa da samun rabauta da samun jin daɗi na gaske na haƙiƙa akan imani cewa wanda suka yi imani su suke samun wannan wala yakunu illa zalika illa bima zakarna kuma hakan ba zai yiwu ba sai da abin da muka ambata menene ya ambata su ne shika-shikan imanin da ya ambata sai da su ne mutum zai cika sharaɗin imani sai da su ne mutum zai samu shiga aljanna sai kuma da su ne mutum zai kuɓuta daga wuta duk wanda yake da imani to ko ya shiga wuta ba zai dawwama a cikinta ba ko da Allah subhanahu wata'ala ya ƙona shi da wuta to daga ƙarshe zai fita da abin da yake zuciyarsa na imani yace wala yakunu zalika illa bima zakarna min shumulihi lil aqaidi wa a'malil qulubi wa a'malil jawarihi ba zai yiwu ba mutum ya samu haka wato wannan sakamako na gidan aljanna da kubuta daga wuta da kuma samun yardar Allah da ribata da ribatatta da samun babban rabo da jin daɗi na duniya sai da abin da muka ambata na imani kuma shi imanin nan ya kunshi aqidu abinda mutum zai kudirce a zuciyarsa ya kunshi ayyuka na zuciya ya kunshi ayyuka na gabobi لأنه متى فات شيء من wa fawati من wa wa الثواب وحصول الإقاب بحسبه domin duk sanda wani abu daga cikin waɗannan abubuwa ya kuɓuce wa mutum ko ya samu na kasa ta waya a cikinsu to hasala minan naqsi wal fawati wa husulis thawabi wa fawati thawabi wa husulil iqabi to zai samu ta waya da rashin samun sakamako da aukuwar ukuba a gare shi gwargwadon abin da ya rasa wato waɗannan abubuwa duk da ya ambata ya ce su ne imani tun daga ƙudurcewa ta zuci da firici na harshe da kuma aiki na gaba waɗannan kowanne akwai matsayinsa a cikin imani akwai abin da mutum ba zai zama mumini ba sai da shi in ya rasa shi ya rasa imanin saka cokam su ne waɗannan al'usulu sita Ginshikan imani guda shida al'imanu billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liyomil akhir wal imani bil qadari khairihi wa sharrihi waɗannan su ne rukunan imani guda shida dole zai sai mutum ya zama yana da su duka sannan yake zama mumini in ya rasa ɗaya daga cikin waɗannan shida ɗin to ya rasa imanin sani gaba ɗaya su ba a iban wani ɓangare a bar wani ɓangare sauraka waɗannan shika-shikai ne na imani kamar yadda ake faɗa sannan akwai al'imanul wajib wasu abubuwa da suke wajibi a kansa na imani su ne ayyukan da Allah ya wajabta masa ya wajabta masa ya yi sallah ya azumi ya yi zakka ya gaskiya ya amana ya yi kaza ya kaza ya haramta masa wasu abubuwa ya haramta masa ƙarya ya haramta masa zalunci ya haramta cin amana saba alkawari da abubuwa masu gaba da wannan to wannan samun tangarɗa a cikin wani ɓangare na wannan ba zai fitar mutum daga cikin imaninsa ba ba zai rasa imaninsa duka ba mutum ne mumini amma kuma a zalimi, ko mai cin amana ko makaryaci ko barawo ko mazinaci wannan ba zai zama ya fita daga cikin imani gaba ɗaya ba amma zai rasa wani ɓangare na imaninsa Shi shine abinda zai rasa na al wajib wani ɓangare na imaninsa na wajibi saboda haka zai iya rasa sakamako gwargwadon abin da ya rasa na imaninsa na wajibi zai iya haɗuwa da wata ukuba ko azaba gwargwadon abin da ya rasa na wani ɓangare na imaninsa na wajibi zai samu cikakken sakamako in sun cika zai kuma samu sakamako ƙasa da haka idan ya zanto an samu ragin wasu abubuwa a ciki Allah na ce innamal mu'minuna allazina amanu bil innamal mu'minuna allazina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun allazina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ce ulaika humul mu'minuna haqqan Allah ce innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum mu'mine kawai su ne waɗanda idan aka ambaci Allah zukatansu sukan raurawa wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatul imani idan ka karanta musu ayoyin Allah sai su ƙara musu imani wa ala rabbihim yatawakkalun ga ubangijinsu kade suke dogara kuma su ne allazina yuqimuna salata masu tsayar da sallah wa mimma razaqnahum yunfiqun suna ciyar da abin da muka azarta su Allah ce ulaika humul mu'minuna haqqan wa ala rabbihim yatawakkalun ga ubangijin su kade suke dogaro alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiquna ulaika humul mu'minuna haqqan waɗannan sune mu'minai na haƙiƙa kaga anan ba ana sifanta mutlaqul iman bane ana sifanta al'imanul mutlak ne ba ana sifanta imanin da mutum zai zama mumini da shi ne. ana sifanta imanin da mutum zai zama cikakken mumini da shi idan mutum ya rasa wata sifa daga cikin waɗannan sifofi ba zai zama kafiri ba amma kuma bai zama cikakken mumini ba mumini nawa ne yake karanta masa ayoyin Allah zukatan suna raurawa yana shiga firgici da tsoro ba kowa ne yake da wannan sifar ba don haka dan bai samu wannan sifar ba a cewa da shi ba mumini ba ne amma kuma wanda ya samu wannan sifar shi ne cikakken mumini idan aka karanta musu ayoyin Allah za su ƙara musu imani ma'ana da zarar suka ji wani umarni da hani daga Allah subhanahu wata'ala za su yi ƙoƙarin aiki da shi nan take in aka ce kaza umarni ne daga Allah yana buƙatar ka yi kaza to za su san su sun aikata da zarar suka aikata kuma imanin su ya ƙaru kamar yadda muka yi karatun a baya cewa imani yana hauhawa yana ƙaruwa da ƙaruwar ayyuka masu kyau ayyukan bawa masu kyau na ƙaruwa imanin na ƙara samun hauhawa yana ƙaruwa وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون Allah ce idan aka saukar da sura wato ta alkur'ani wadda ta kunshi umarni da hani sukan ce cikin kuwane ne wannan surar ta ƙara masa imani Allah ce fa amman ladina amanu to amma wanda suka yi imani sai ta ƙara musu imani wahum yastabshirun suka zanto masu farin ciki da abinda suka abin abinda wato suka ji na abinda ayoyin nan suka zo da shi da kuma aikin da suka yi sauraka wannan shine cikakken imani mutum ya sifantu da ayyuka kyawawa ya yi ƙoƙarin kaucewa miyagun ayyuka bai ba ya tsaya akan wajibi ba ma har ya shiga cikin al mustahabbat abinda yake mustahabbi ba ya kaucewa haram ba har makaruhi shi shine cikakken mumini to gwargwadon yadda imaninsa ya cika gwargwadon yadda sakamakonsa zai ƙara sama matsayinsa ya ƙara zama maɗaukaki a gurin Allah subhanahu wata'ala sakamakon yadda zai ragu kuma sakamakon yadda matsayinsa zai ragu a wurin Allah subhanahu wataala shi yasa yace bal akhbara Allah ta'ala anna al-iman al-mutlaqa tunalu bihi arfa'u al-maqamat fi ad-dunya wa a'la al-manazil fi al-akhirah yace ba ma haka ba Allah subhanahu wataala ya bari labarin cewa cikakken imani shine al-imanul mutlaq cikakken imani tunalu bihi arfa'ul maqamati fid dunya ana samun mafi daukakar matsayi da shi a duniya wa a'lal manazil fil akhirah ana samun mafi daukakar matsayi da shi a lahira idan mutum ya samu imani babba madaukaki a duniya to matsayinsa ma ya daukaka a gurin Allah haka dan a lahira ma matsayinsa zai zama can sama yake can koli yake ba daidai yake da na kowa ba faƙala ta'ala Allah ce wallazina amanu billahi wa rusulihi ula'ika humus siddiqun waɗanda suka yi imani da Allah da manzanninsa waɗannan su ne as su ne siddiƙai idan aka duba za a ga cewa siddiƙai matsayi ne daga cikin manyan matsayi da Allah subhanahu wataala yake zaɓar wasu bayi ya ba su ba kowa ne siddiƙi ba siddiƙiya wannan matsayi na Siddikiya matsayi ne da yake biyo bayan matsayin annabawa daga annabawa sai siddiƙai, sannan sai shuhada'u hatta shuhada'u waɗanda suka mutu a fagen daga wannan ba zai kai su matsayin siddiƙiya ba sai dai in sai sifantu da siffar ita siddiƙiya ɗin Allah ce ula'ika ma'allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihina wa hasuna ula'ika rafiqa Allah subhanahu wata'ala ya ce waɗannan suna tare da waɗanda Allah ya musu ni'ima an'ama Allahu alaihim Allah ya musu ni'ima minan nabiyyina daga cikin annabawa sai ce wasu siddiƙina da siddiƙai wasu shuhada da shahidai wasu salihi na da salihai kaga an jero maka su ɗin nan haka matsayinsu yake annabawa annabci shi ne mafi ƙololuwar matsayi da Allah zai bawa bawa ya zaɓe shi ya mai da shi annabi bayansu sai siddiƙai haka siddiƙai ‘yan kaɗan ne a cikin wannan al'umma irin na abubakar shi yasa ake cewa abubakar na siddiq irin yarsa na aisha radiyallahu ta'ala anha ita ma aisha tu siddiqa irin su maryam alaiha salam isa alaihi mahaifiyar annabi isa lati wa ummuhu siddiqatun kana ya'kulani at-ta'am Allah ce mahaifiyarsa ya ce shi ya sa malamai suka ce kaga ba annabiya ba ce. Don da annabiya ce to a ce da ita annabiya shine an faɗi matsayin ta babba amma ba zai yiwu a ƙasa da ita ba in har annabiya ce da cewa ummuhu sai a ce nabiyatan nabiyatun kana ya kula ni ta sai ka ce siddiqa don haka siddiqai kaɗan ne a cikin wannan al'umma mataki na siddiqi mataki na dukkan abin da ya ji daga Allah da manzansa gaba gaɗi kai tsaye zai gaskata zuciyarsa ba ta ta ba ba ko kaɗan ba zai taɓa yin wani abu na ba zai taɓa jin wani abu na shakka ko wani abu na damuwa a zuciyarsa ba kai tsaye zai gaskata kuma zai yi aiki da shi wallazi ja'a bis-sidqi wa saddaqa bih ulaika humul muttaqun sauraka mataki na siddiqiya kaga anan ubangiji sai ya ce wallazina amanu billahi wa rusulihi wadanda suka yi imani da Allah da manzanninsa shin kana tsammanin kowane irin imani da Allah kowane irin imani da manzanni ake nufi a nan? ko ko ana nufin cikakken imani da Allah da manzanninsa in ka ce kowane irin imani ake nufi kenan kowane mumini ma siddiqi ne da dukkanmu nan kowa siddiqi ne tunda dukkanmu nan insha Allah kowa imani da Allah da manzanninsa amma kai kana jin hakan ne cewa kowa da ya imani da Allah da manzanninsa siddiqi ne in haka ne babu wani a cikin wannan al'umma da ya imani da Allah da manzo da ba zai zama siddiqi ba koda yana laifin koda yana wa Allah koda azzalimi ne mugu ne dan fashi ne bandis ne zai zama siddiƙi hakan za ta yi wa za ta yi ba A shekaga in haka ne a nan ana nufin cikakken imani da Allah ce wallazina amanu billahi wa rusulihi ana nufin cikakken imani da Allah da manzansa imanin da ya kunshi ƙuduri na zuciya ya kunshi firici na harshe ya kunshi ayyuka na gaɓoɓi shi ake nufi a nan ba kowane imani ba saboda mi saboda matsayin da aka ambata matsayi ne da ba kowane mumini da ya imani da Allah da manzansa yake samunsu ba to shi yasa ya ce da kai wasu siddiƙuna hum a'lal khalqi darajatan ba'da darajatil anbiya'i fid dunya siddiƙai su ne mafi ɗaukakar halitta a daraja bayan darajar annabawa a duniya wa fi manazilil akhirah da kuma matsayi matsayi na lahira su ne mafi ɗaukakan samun matsayi a lahira wa akhbara fi hadhihi al-aya a wannan ayar Allah ya bada labari anna man haqqaqa al-iman bihi wa bi rusulihi nala hadhihi daraja wanda ya tabbatar da imaninsa ga Allah da manzanninsa to zai samu wannan daraja wannan matsayi تحقيق الإيمان بالله ورسله هو تحقيق الإيمان بالله وبرسله tabbatar da imani da Allah da manzanninsa shine samar da waɗancan ayyuka kamar yadda za mu gani a nan gaba zai ƙara fito mana da wannan gabar fili akwai a haƙara da za mu zo sakin layi da za mu zo a cikin karatunmu da zai ƙara fito da wannan bayani da ya yi a nan saboda haka in aka ce mutum siddiƙi ne to ana nufin cewa mutum ne wanda ya zo da ayyukan imani na wajibi da na mustahabbi duka bai taƙaita a na wajibi kaɗai ba hatta ayyukan imani na mustahabbi wanda ba su zo masa tilas ba amma ya yi ƙoƙarin ya ga ya yi su to wannan shi ne Siddiki. ashe shekaga imani ba mataki ɗaya ba ne wato masu imani ba matakinsu guda ɗaya ba ne wani yana saman wani to shi ya ce wa yi fassiru zalika wa yi waddihuhu ma sabata fisahi haini an husallallahu alaihi wasallama kala inna ahlal jannati la ya tara auna ahalar fil jannati kama tara aunar kaukabar sharkiyya awul garbiya fil ufuki litafa zuli ma bainahun ya ce abinda zai ƙara fassara maka wannan karatun ya fito maka da shi sarari abinda ya tabbata a cikin littafin bukhari da muslim anhu daga shi sallallahu alaihi wasallama ƙala ya ce inna ahlal jannati lalle 'yan aljanna lalle 'yan aljanna la ya tara'auna ahlal ghurafi fil janna za su riƙa hango za su riƙa kallon ma'abota gidajen benaye a aljanna kama tara'aunal kaukaba sharqiyya kamar yadda kuke kallon tauraron da yake gabas awil garbiya ko tauraron da yake yamma fil ufuqi a sararin sama litafadul ma bainahum saboda wato fifikon da ke tsakaninsu ka faƙalu sai suka ce ya rasulallah tilka manazilul anbiya la yablughuha ghayruhum waɗannan matakai ko waɗannan wannan matsayi matsayi ne na annabawa da babu wanda zai kai shi sai su kala annabi ya ce bala e wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda raina yake hannunsa rijalun su wasu mazaje ne amanu billahi da suka yi imani da Allah kulmur Salina suka gaskata manzanni to wani hadisin zai ƙara nuna maka cewa imani hawa hawa ne akwai waɗanda imaninsu su yayi sama yayi cika yayi koli to wannan su aljanna ma a can koli suke yan aljanna wanda kuma karatu ya gabata cewa sai mumini ne yake shiga aljanna to ‘yan aljanna ma za su rika ɗaga kai suna hango waɗancan da ke cikin benaye sama da su kamar yadda kake ɗaga kai ka hango tauraro a sama da kai a gabas ko a yamma a sararin samaniya kaga kenan ashe muminai wasu suna saman wasu haka hadisin yace litafaduli ma bainahum saboda fifikon da ke tsakaninsu to ashe kaga muminai ba duka ne suke ɗaya ba a cikin hadisin kuma aka bayyana cewa su waɗannan da za su zanto a sama ba wai annabawa kaɗai ba annabawa suna ciki shi ya sa ya ce bala e annabawa na ciki to amma kuma banda su har ila yau kuma akwai rijalun amanu billahi wa saddaqul mursalin akwai wasu mutane da imanin su da Allah da gaskata manzannin su ne kai su wannan matsayi insha Allah karatu na gaba bayan sallah bayan azumi za mu ƙara sharhi akan wani hadisi Abin da muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ubangiji ya yafe mana sallallahu wasallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in salamu alaikum wa rahmatullahi wa